wannan yadda suka yi wa aikin take shine wai kana son dukiya kana son kuɗi masu yawa Abinda da suka wa aikin take kenan bayan Allah to sai aka ce to ga aikin da za ka yi tsawon kwana uku kuma in kai kwana ukun nan to ka saurara ka ga miracle wato ka ga mu'jiza ta alƙur'ani ka zuba ido ka ga mu'ujiza ta alƙur'ani in kai kwana ukun nan a ɗan ƙanƙanin lokaci za ka ga abin da zai faru eh sau da haka kada a yi sake da wannan aiki kada a yi wasa da shi a musamman mu a yankunan mu ana fama da yanayi na matsatsi da takwara duk da alhamdulillah mutane suna ta ɗaukan ka ayyuka suna ta ba mu bisharori muna jin daɗi ko jiya na je wani guri siyayya alhamdulillah ƙwandala ah, ta ban kashe ba amma ba wannan ne damuwa ta ba ah, tun da da na san ni yake bi ma ba mamaki in kauce in ki shiga to ina fakin ɗin mota saboda haka sai na ga mota tana bi na duk inda ne ah, da na faka sai ya ga na nufi wannan sai na ce ai shi ma nan zai shiga muka shiga abin da zan siya ya biya ban san shi ba ashe yana da wani kamfani na sai da kayayyaki sau da haka ayyukan da muka bada yana na ana ta buga su ya gaya min ya ɗau ya hayu ya mu na kwana arba'in sannan wannan aikin na ya Allahu Samad da ya hayu ya mu dubu arba'in da ɗaya tuni ya ɗiba mutane ana na ana buga masa saboda yana zuwa cana abin ya faranta mai kware da gaske da irin godiya da yake a wuri ya sa na gaya muku nake sa face mask saboda yadda mutane mun haɗu masallacin juma'a waye waye suna ta ayyukan suna ta jin daɗi to mutane a tashi tsaye baka da baka da baka da kowa sai Allah a wannan lokacin baka duk duk wanda ka jingina da shi ba Allah ba to ka san ka jingina da ƙarya wata ran sai ya gaza sai ya kosa Allah baya gajiya tabaraka ta'ala saboda haka a dage wannan aiki yadda yake ah, bismillahir rahim sallallahu karim yadda yake a kwana uku ake yin sa kamar yadda na faɗa yasin kafa ɗaya za ka zauna an ka sai kai nafila yauwa da su da abin da ka ga dama ka karanta raka a biyu ka karanta abin da kaga dama sai ka zauna kai istighfari adadin da ka dama kai salati adadin da ka dama kai halala adadin da ka dama ko da goma goma ne sai ka karanta suratu ya siyan kafa ɗaya sai ka karanta izawa kafa ɗaya sai ka yi yaron zaƙu kafa dubu da ɗari ɗaya sai ka karanta wannan addu'ar kafa bakwai Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak za a sami addu'ar a cikin channel insha Allah na WhatsApp kai falawin ka duba videos daga kwana goma zuwa yau ka bi za ka ga wani link da ake sa a ɓangaren comment section sai ka danna ka shiga in ka shiga zai kai ka channel ɗin to da ka ga abubuwa da yawa a ciki ma insha Allah اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك amman siwak channel yana da bambanci da whatsapp group shi channel ba wanda zai san kana ciki ba wanda zai san kana ciki ko ni da nake da channel din ban san kana ciki ba in ka ga na san kana ciki to ina da lambar ka ne yauwa saboda haka ko menene kai duk wani matsayin ka ka so a san eh, kana ciki ko ba ka san a san da kai ba wanda zai sani ni ma kaina ba zan sani ba saboda haka fa'idan burin mu dai ka shigo ka fa'idanta alal aƙalli ka tuna mu da alkhairi ma'assalam